gaskiya abin is too much don mutane ga su duk sun ne wasu har na taron matasa sun samu wata mota ko a ciki aka samu bom din suna ta farfasa gilasan dai mota amma yanzu abin da ke faruwa jami'an tsaro sun killace wurin akwai mutanen da suka rasa rayukansu eh gaskiya za a yi da yiwuwa za a iya rasa rayuka don ban shiga ciki ba gudun ko da wani bom din a ciki da me da me kuma ka gani a wajen mutane an fito ga mutane na ga mutum kusan guda goma an fito da su duk su kwakko ne wasu jikinsu ya faffashe don wani ma kafarsa ta rabe biyu eh, ɗalibai ne ko kuma dai ah, mutane ne ko wanda suka zo eh, cewa ɗalibai ne ɗalibai ne don a cikin makaranta abin ya faru a cikin makaranta a daidai wani waje kenan aka dasa bam nan eh daidai kafin ka shiga cikin makarantar ne ofis yes din kuma bom ɗin guda ɗaya ne ba guda biyu ba ko? Eh muna zaton dai guda ɗaya ne bom ɗin.